الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد waɗanda suke yin ruwa da abin da ya wajaba su bayar kuma suke umurtar mutane da yin ruwa waɗannan sun yi asara duk wanda ya ba da baya ga yi wa Allah ɗa'a to ba zai cutar da Allah ba kansa kawai zai cutar haƙiƙa Allah shi ne mawadaci baya buƙatar ɗa'ar bayansa kuma shi ne abin yabo a kowane hali